محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da azumi 27 ga watan tara wato ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 22 ga watan 6 miladiya shekara ta 2017 ah, Allah da ikonsa aski ya zo gaban goshi eh, yau 27 azumi yanzu ya rage bai wuce ko wani biyu ba ko wani uku to muna roƙon ‘yan uwanmu waɗanda suka cika wannan masallaci domin itikafi addu'a cewan da farko muna roƙo Allah ya sa ibadunmu da muka yi Allah ya karɓa na biyu Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya kada ya jarrabe mu mu zama 'yan gudun hijira mu bar gidajenmu mu bar garuruwanmu mu bar kayanmu mu shiga daji ko mu je ma wasu kasashe kamar yadda wasu ƴan uwanmu musulmi suka yi haka wadda jarrabawa ne suka samu kuma mu ma ba mu fi ƙarfin a jarrabe mu da haka ba su ka muke addu'a Allah ya zauna da ƙasar nan lafiya eh, bayan haka ‘yan mu da suka samu matsala sakamakon gurgurcewan tattalin arzikin da ya shafi ƙasa da ma wasu ƙasashe ta kai ma wasu sun rasa jarin su wasu kuma jarin ya koma baya ne ba sun rasa gaba ɗaya ba Allah mayar musu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan gaskiya ko mun ɗacinta ya ba mu ikon binta Allah ya raba mu da bin son zuciya ko namu ko na wasu saboda ga gaskiya muna roƙon addu'a kuma Allah na karɓan addu'a mai naci ne an san mai naci mulhi wadda zai yi ya sake ya yi ya yi ya sake to Allah ya fi karɓar addu'ansa ba wadda kawai daga ya yi sai ya gajiya ya ƙosa ba sauraka na waɗannan yan kwanaki da suka rage sai mai ta addu'a muna da abubuwa muna bukatu na alheri Allah ya biya mana wadda ba su da lafiya Allah ya ba su wadda suke da bashi a kansu Allah ya sa a samu a biya kafin mu ci gaba da tafsirinmu na yau kamar da muka faɗa insha Allah gobe ne ma da ya zanto ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara muka yi ne rami na dare eh, kamun yau mu shiga da ayoyinmu za mu yi magana akan hikima wajen karantarwa ko wa'azi domin wasu suna misinterpretation na hikima a wajen karantarwa wato suna fassara shi saɓanin yadda magabatanmu suke tafiya a kai sai sa na ga ya kamata kafin mu rufe wannan ko kuma mu dakatar da wannan tafsiri na wannan shekara ya kamata mu ɗanyi tsokaci a kayi eh, a hikima ta da'awa akwai abin da mutum zai a ce ya hikima akwai abin da za yi a ce bai da hikima ko bai hikima ba na farko a wajen da'awa wajen karantarwa mu sani akwai wurin da ake zafi akwai wurin da ba a zafi duk wanda bai san wannan ba kuma ba malami ba ne don akwai malaman da da yawa da aka jin kana sauraron karantarwarsu wurin da ba wurin zafi ba ga har jijiyan wuya suke suna zara idanu wurin kuma da ya kamata su yi zafin sai ka ji laƙwas ba su cewa komai to duk wanda yake da wannan usulubi ba sa cikin malamai ya nuna bai ma san me yake yi ba ya dauki da'awa kai wata sana'a ne wata yayi ne ya samu kansa a cike nayi haka nan da'awa akwai wurin zafi akwai wurin sanyi akwai inda ake kausasawa harce akwai inda ake lausasa harce malamai ko sun yi bayanin waɗannan wurare filla filla za mu ɗan taɓa wuraren da ake kausasa harce da wuraren da ba a kausasa harce a takaici suna da yawa wuraren sai dai zamto ala sabilil misal wato zama for example kawai mu ba da misali a wuraren da ake kausasa harce daga ciki shine idan wani yana son ya walakanta sunnan manzon Allah ko da saninsa ko da jahilci wato aka fahimci manufarsa yana so ne walakanta sunnan manzon Allah ko hadisin manzon Allah ya mai da shi ba bakin komai ba ta yi mai izgili da shi to irin wannan akan kausasa masa harce don ya shiga taitayinsa don kuma sauran musulmi kasu yi koyi da da shi don kuma musulmi su san matsayin wannan abu a musulunci da girmansa an gane da girmansa da kwaloluwansa da matsayin da ya kai an fahimci wannan misali ɗazu da yamma a karatun yamma wani ya aiko wata tambaya inda yake cewa akwai yarinyar da yake nema da aure da ya je wurin wannan yarinya suka yi maganan hoto sai yarinyar nan take ce masa to ita ba irin wannan ra'ayi ba ta yadda da shi ba ba ta tare da shi ra'ayin cewan hoto haramun ne to irin wannan a mai da sunan manzon Allah ko maganan manzon Allah ra'ayi to sai a fito karara a yi da kaushi a nuna mata cewan hadisin manzon Allah maganan manzon Allah ba ra'ayi ba ne shari'a ce wadda yake son ya mai da hadisin manzon Allah ko maganan manzon Allah ra'ayi wannan fa kafiri ne kafiri ne domin ƙaryata manzon Allah ne kai tsaye tunda in ra'ayi ne kana da dama ka bi kana da dama ka ƙi magana manzon Allah ra'ayi ne kana da daman ka ƙi hadisi ɗaya tak in ya tabbata wurin manzon Allah ingantacce in mutum ya ƙaryata shi kafiri ne da azuminsa da sallarsa da zakkansa da hajinsa in yayi yayi a banza bai da lada ya zama kafiri saboda kan nan musulmi ya ce hadisan manzon Allah da suka zo a kan hoto ya ce wai ra'ayi ne na ku ba na da shi wannan mai wannan magana zai kai shi ga ridda domin hadisan hoto sun wuce wani ya ce ra'ayi ne ra'ayin wato ra'ayin wanda jos kawai ya karanta ra'ayinsa ne la'anallahu almusawwirin Allah ya tsine wa masu hoto ra'ayi ne waye faɗa ni na faɗa inda ni na faɗa da malaman garin sun yi ca da kuma hadisin ƙarya ne da sun yi ca amma ka kin ta jin wanda yace ƙarya ne in akwai ya fito mana ce ƙarya kai manzon Allah manzala ce a shaddun nasi azaban yawmal qiyamati al musawwirun masu tsanin azaba a cikin musulmi ran tashin kyama su ne masu yin hoto ƙarya ne in ƙarya ne wani malamin ya fito ce ƙarya ne mana ra'ayi ne ra'ayin nawa maganar manzala ra'ayi ne shari'a ce shari'a ce innal mala'ikata la tadkhulu baitan fi kalman aw sura mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto buhari ya ruwaito muslim ya dillata ba da sai sun ruwaito ra'ayi ne ra'ayin wa wai ra'ayin wa shehu ɗan hodiyo Allah ya ji kansa ya ce maganan manzan Allah shari'a ce ba ra'ayi ba ne ba masaba ba ce ba masaba ba ce ce shari'a ce kuma dole musulmi ya bi ne shari'a ba su sauci a ciki to a irin wannan ɓangare wanda ya ƙoƙarin ya mai da maganan manzo Allah a banza ko a bar banza to sai a sa masa harce an gane wannan to kishiyan wannan ko a ce akasin wannan inda ba a kausasa harce misali a ce wata matsala ta zo ta furu'a ko ta ijtihadi malamai su tattauna a kai imamu malik ya yi gabar shafi'i ya yi yamma abu hanifa ya yi kudu Ahmad bin Hanbal yayi arewa kowa ya zabi nasa ya tafi to irin wannan idan wani ya dauki wani bangare yace ni na dauki wannan ra'ayin ko wannan fa'intan ba ka kausa sa masa ba ba ka kausa sa masa ba sai ka ce Allah sa ra'ayin da ka dauka ko fa'in da ka dauka Allah sa ita ce daidai a sha ruwa lafiya lafiya eh, wai macijin roba mai wasa lafiya dan kallo lafiya haka ne amma ko da wasa a magana ta gaba a ce Allah ya wani hukunci Allah ya yanke hukunci a littafinsa hukuncin da bai daukan wani tawili ƙarar haka yake a zahirinsa haka yake sai wani ko da jahilci ko da son zuciya yana ƙoƙarin ya ɓata wannan hukuncin ya warware shi ko ya mai da shi abun banza ko ya mai da shi abun izgili to irin wannan ba a barinsa sai ya zama wa guluz alaihi sai a kausasa masa akwai hukunce-hukunce da yawa da Allah ya yi wadda waɗansu suka yi banza da shi suka nema ma Allah yanzu misali da ke matsala ta ganin gaibu ta sanin gaibu in ka bi ƙur'ani daga farkonsa har ƙarshe yana nuna maka ba wadda ya san gaibu sai Allah ga ayoyi nan qul ya alamu man fi samawati bismillahir rahmanir rahim قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أوا كو أنا ما سيكوي قل لا يعلم من في السماوات eh? والأرض غيب إلا الله sai da aka ce mada Allah ka ce ka faɗa aka ba shi command ka ce cikin sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah قل لو كنت أعلم الغيب لا أملك لنفسي نفعا لا كاجي كيس أي كوي كل كل كوكا يا تكاي ذا أبون ديوا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ويا أنا كوي قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نما mahira ka ce الله Allah ka faɗa ka bashi kwaman ka da na san gaibu da wani abu na sharri a duniya bai same ni ba da sai dai alheri dan ni dai zo ya same shi zai kauce in na kaucewa ne in na karyayi ne ba zai amma abubuwa na sharri nawa suka samu manzo Allah a gidansa a jikinsa ma saboda bai san gaibu ba an gane bai san gaibu ba ga ayoyi da yawa da suka tabbatar da ba wanda ya san gaibu sai Allah sai wani kawai ya fito da ra'ayinsa ko da son zuciyansa sai ce ba ma manzon Allah ba tela ma ya san gaibu don ka zo tela ganin ka zai ce ai yadi kaza zai maka ya ce ai gaibu ne amma ya manta telan kamun ya ce maka yadi kaza sai dai samu experience how many years yayi yana yi tukuna yake samu experience akan abun ya san me tsayi kaza yadi kaza dai masa me a cikin wannan sai suka ce a explorers ma su ma sun san gaibu masu binciken ma'adanai masu yimanci ma'adana da ka suke yi ba na'ura sai suka ce a kai likita ma ya san gaibu wai zai gaya maka matar ka da za ta aihu likita ce maka ya san gaibu me yasa suke sa wannan status me yasa suke saka me yasa suke saka daga sun gan kawai ce cuta ke gida mun kamana me yasa ake scanning me yasa ake x-ray ina aka x-ray wa ake kaiwa likita don ya san gaibu me mai bukatan x-ray sai ce ga abin da ke damun ka kirjin ka kuwa a cikin ka me yasa ake scanning sai daga ya ganka kawai sai ce a cikin ka ai hanta ne ai koda da ai kaza ne kawai shikenan me yasa ake to me irin wannan sai a kausasa masa ba a sauki a irin wannan saboda yana son ya mai da wata siffa ce ta Allah wadda yake banta da shi yana son ya mai da ta abin banza a zu da kimanta a nuna kowa ma ya san gaibu waliyai ma sun san gaibu likitoci ma sun san gaibu explorer ma sun san gaibu tela ma ya san gaibu waye ma ya san gaibu har siffan ta zanto ba ta da daraja to an ce abin da Allah ya sani wani ma ya sani ya ja mu ga kiman Allah ko mu ga darajarsa mu sake masa al'amarin to kaga irin wannan ba maganan sakaci akai domin yin haka karyata qur'ani ne wanda ya karyata qur'ani ko ba masa sauci don karyata qur'ani kafurci ne ko ba kafurci bane kafurci ne kafurci ne kafurci ne domin matsalan cewan manzon Allah mutum ne sai wani ya zo ce manzon Allah ba mutum bane to ba mutum ba me kake so me shi Allah ne a'udhu billah mala'ika ne a'udhu billah aljani dabba ne to me shi qul inna ma ana basharun qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahida yawa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ce masa kace ka ce ni mutum ne kaman ku ana mun wahayi cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kaga ya tabbatar mai kenan shi mutum ne shi mutum ne ayoyi da yawa sun nuna manzo Allah mutum ne tarihi ma ya tabbatar an san sunan mahaifiyarsa an san sunan babansa an san ranar da aka haife shi yana ci yana sha kamar yadda muke ci yana ba haya yana fitsari kamar yadda kowa yake yana rashin lafiya kamar yadda kowa yake yana cefane a kasuwa kamar yadda kowa yake har ma kafiran maka suke cewa mali mali rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq to kaji wa qalu mali rasul me wannan wani annabi ne ya'kulu at-ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana zuwa kasuwa ne. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سكتي تو الله yana سو Allah yana so سو yadda da annabin sai saukar da mala'ika wanda rika tafiya da shi yana gaskata shi ko a ma Allah bai ce musu mun rala ba mutum bane da ba mai mai musu da martani ma akan wannan ba wa ma arsalna وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إذا الله تبتت نسيت أي هكذا gabaninka ba mu aiko kowa ba face mutane ne suna zuwa kasuwa suna cefane suna cin abinci ta yau sai ga wani wanda yake iddayin malantaka kuma yana iddayin shi musulmi ne yana ce manzon Allah ba mutum bane to wannan in ba kausasa masa waye da kausasawa in aka bar shi ba zai batar da mutane ba zai batar zai batar to irin wannan malamai suka ce ba a masa sassauci sai a kausasa masa in yana da wata hujja ya kawo dan magoya ba sa masa san cewa ƙarya yake yi makaryaci ne kaga cewa ƙarya yake yi kaga an kausasa masa ai ko ba haka bane ta amma ka zo ka ce a ai ra'ayinsa ne ai fahimtansa ne fahimtansa kare ta ƙura'ani? ra'ayinsa ne kare ta ƙura'ani? ha ha ha ai ba magana ra'ayi wajen kare ta ƙura'ani. wanda kare ta qur'ani kafiri ne kaulan wahid wanda ya kare ta hadisi ma ya zama kafiri balle wanda ya kare ta Allah da maganan Allah ta manzo Allah wacce ce gaba maganan Allah maganan Allah haka nan wanda yake so ya kawo rudu cikin addini ya gwara kai tsakanin al'ummar musulmi rudu gwara kai don ya kawo fitina tsakanin al'ummar musulmi to irin wannan shi ma ba a masa sassauci ba a masa sassauci duk wanda yake so ya kawo rudu ya gwara kan musulmi a dan jarida ne malami ne mai son zuciya a abu a bashi ko kuma wanda yake son yana son ya bata aqidar musulunci don a guje ta ta wannan ba a masa sassauci yanzu dubi misali dan bayar akwai waɗanda suna kawo rudu da gwar kan al'ummar musulmi da bata musulunci shine idan wani wadda bai san addini ba ko ɗan ta'adda ya kai hari ma waɗanda ba su san hawa ba ba san sauka ba innocent people ko a ƙasashen waje ko a Najeriya ya kai hari sai a ce mai tsananin kishin addini mai tsananin kishin addini islama kuma haka suke ba mai tsananin kishin addini musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shin wanda ya kai harin ta'addanci aka ce mai tsananin kishin addinin musulunci ku me kuke fahimta me ake yi wa addinin musulunci wallahi ba ta addini ne zagon ƙasa ne ma addini ba ta aƙidan musulunci ne kange waɗansu ma kasu shiga musulunci ne don addinin musulunci addini na ta'addanci wadda mai sa. baya tausayi bai san ya kamata ba bai san mata ba bai san yara ba bai san tsofaffi ba bai san wadda bai san hawa bai san sauka ba kawai hukunci sa kisa ne kuma abin da kafirai kenan suke fahimtar musulunci da shi irin wannan sakon ake isar musu sai ga wani kuma dan jarida mai cewa shi musulmi ne yana amfani da wannan kalma ko wani malami yana ambatan shi malami na ambatin da wannan kalma irin wannan ba a masa sassauci sai a kausasa masa harce don ya shiga tetayinsa don su kuma su ɗauka irin wannan ra'ayi nasa su san fa wannan abin da yake yi ba daidai ba ne ba da ai mai tsananin kishin addinin musulunci ya yi abin da ya saba ma Allah ya yi abin da ya saba wa manzon Allah kuma a ce yin haka kishi ne kishin abinci shine kana son sa mai son Allah da manzon sa zai kashe mutanen da ba su ji ba su gani ba mai son Allah da manzon sa. me Allah ya faɗa game da wanda ya kashe rai guda ɗaya wa man qatala nafsan bi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan jazaa'u jahannam wa man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa ka ka'anna shine nake so kaje bi ajali zalika katabna yawwa <laughs> yawwa yawwa قتل نفسا بغير نفس توكاجي أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا توكاجي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا to شنة shine gaskiyar magana Allah ya ce ina son je كيزي a takaice Allah ya ce duk wanda ya kashe rai guda ba tare da wannan ran ya kashe ba kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya raye rai guda ɗaya tak kamar ya raye mutanen duniya ne gabaki ɗaya ta yanzu wanda ya san wannan zai je kasuwa ya sa bom ko ta sha to sai aka ce me yin hakan me kishin addinin musulunci ne ka gaya mu wanda zagon ƙasa ne fi wannan mu addini manzo Allah me yace game da kashe ran mutum ɗaya mumini yace kashe ran rusa kaba kafin duk duniya ta muke kalla muke sallah rusa ta yafi sauki a wurin Allah ka kashe mutum ɗaya ka duba kaba matsayinta wanda yanzu in kai sallah inda gangan ne ba kana kallon can ba baka da sallah baka da sallah don sharaɗin sallah akwai tawajjuhul qibla to amma ka ce rusa ta ya fi kashe rai ɗaya wurin Allah tsananin abu to wanda ya san wannan shine dai je kashe mutane ba gaira ba dalili kuma a ce wai mai yin haka wai mai tsananin kishin addinin musulunci me wannan in ba kausasa masa ba ka gaya mu waye da kausasa masa a nuna cin abin da yake barna ne Faɗa ne da musulunci Zindikanci ne munafunci ne to to irin wannan inda za ka bi irin wuraren da malamai suka ce a kausasa sai ka samu a cikin ‘yan uwanka musulmin ko ma wanda suke iddiyantin malanta ce a aiwa ne ‘yan zafin kai ne ai komi tsanani suke yi Odo ila sabili rabika bi ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين yawa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana Allah ce kai da'awa kai kira zuwa ga eh addinin Allah da hikima da kyakkyawan wa'azi to me me yace game da hikima din shi suna eh, eh, eh, yawa to me rashin yi da hikiman ai sai a tambaye shi ai iyakar rashin hikima shine na farko tukunna ka rika dora mutane akan abin da babu dalili kuma suna haka ko ba sa ka malaman ka dora mutane a tsagwaron ra'ayinka ko ra'ayin wani malami wanda kai ma baka san dalilinsa ba wannan shine rashin hikima iyakan hikima dora mutane bisa dalili hujja ko qur'ani ko hadisi ba shi ne manzo Allah kan me kan me kan me dora mutane Qur'ani hadisi ba hikima kai har ma manzo Allah yake cewa man hadasa fi amrina hadha ma laysa min huwa raddu wanda wani abu ba da an mayar masa ba a so man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda ya aikata wani aiki da sunan musulunci ba mai mun an mayar masa ba a so saboda ba hikima a ciki in akwai hikima eh, za ce an mayar masa so iyakan hikima dora mutane bisa dalili bisa hujja iyakan rashin hikima ka dora mutane a doron ra'ayinka kuma sai yana daga cikin rashin hikima din ayi shine inda ya kamata ka zafafa kaki ka zo kana ta gwalo kana ta zara idanu akan kananan abubuwa kan kananan abubuwa kana jijiyan wuya a kai ga wurin da ake rusa addini ga inda ake rusa aqida ga inda ake ƙaryata qur'ani ga inda ake ƙaryata manzon Allah duk kai shiru akai kila ma an maka tambaya kai ma kawo suke ko ba haka bane malamai nawa ne aka musu tambaya kan abin da ya shafi aqida ana son su wayar da kan mutane don a san daidai suka waske suka ce ku je ku tambayi masu shi mai kafurci ne dai baka amsa daidai cewa shi kafiri ne mai bidiya shi ne dai baka amsa da cewa shi yana bidiya barawo ya da shi barawo ne in ce barawo ga kayan a hannun sai na ce da ya sata ba ko ba ka bane tamboyi nawa ne wanda sun sani cewa Allahu a'lam wanda shi ma ya sani huwa ya alam amma ya ce wallahu a'lam eh miyan <laughs> gidansa ko Allah ya sauwaka to lalle ne sai mutum ya sha miya mai zaki وقل الحق من ربكم أوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا <laughs> قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا kawai kai tsaye ba wani zigza ba noke-noke ku ce gaskiya ta zo daga wurin Allah a faɗe ta ƙarara wanda ya so ya ɗauka wanda bai so ba ya bari wuta ne tana nan tana jiran azzalumai kafirai. to dubi daga cikin dalilin da malamai suka kafa cewa idan mutum yana so ya walakanta sunnan manzon Allah kar a masa sassauci shine kisan Abdullahi na Umar ina jin saboda shekara goma na taɓa karanta muku ita anan Abdullahi na Umar ya ji wani hadisi tun yana yaro a wajen manzon Allah hadisin nan yana rike da shi har lokacin da ya aure ya aiki ɗa ɗansa ma ya kawo misali balaga sai zo ya gaya ma ɗan sai ɗan ya ce a shi wannan bai masa ba ya ɗauki abin kamar ra'ayi sai ya ce masa ya kira shi ya ce Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka gida ɗaya ko sama ɗaya ba za ta mana inuwa da ni da kai ba nemi wani gidan ba nan ba ina ce ma manzon Allah ya ce magana manzala kake banza da ita ya kore shi ɗansa ne na cikinsa ce sama ba za ta mana inuwa ɗaya da kai a ƙasa ɗaya ba gida ba dai mana inuwa ɗaya da kai a gida ba wannan gidan ba wani sawa ne ci wannan sai da la'ane shi sau uku kuma ya kore shi a gidansa amma yanzu ku yau ƴaƴanku sunnan manzon Allah nawa suka walakanta ko a jikinku ba irin wannan ne sassaucin ko ba da haka bane aka mai daga maganganun manzon Allah a banza ba ko ba kan wani ma kamar maganganun manzon Allah a banza kamar maganganun manzon Allah kamar shara kana ce mutum manzon Allah ya ce yana ce ai ai ra'ayinku ne ai kaza kaza ne kaza ko ba abin da ke baro muke ga sabai suna la'ana suna tsina ma ƴaƴan su na cikin su musulunci bai hana la'ana ba ko bai hana ba ya hana amma saboda bacin rai sai dai la'ane shi sau uku yace ba zai na ya mana inuwa da ni da kai kana kare ta hadisin manzon Allah ba bai taba yiwa ba saboda shi ai ya san matsayin hadisin manzon Allah shi ya sani to yau inda da ka yi wa ɗanka haka sai wani ya ce a ah, yi wani ɗan zafi ne ai ka jima abin da ke gaya ma ɗansa ya manta yin hakan kishin sunna ne kishin hadisin manzon ko ba kishi ba ne? kishin abin yasa malamai suka ce yana cikin wurin da ake tsanantawa ake zara idanu ake jijiyan idanu in ana so a walakanta hadisin manzon Allah ko wata sunna tasa amma su malaman da in an yi zafi a irin wannan suke cewa zafi sau nawa ne kamar yadda na faɗa a baya aka walakanta sunan manzala ko gezau amma inda za a taɓa wani ɗan siyasa wadda suke ci suke shi a jikinsa nan da ga hankali ya tashi ai ba hikima wannan ba ba manaji na ahlus sunna ne. <laughs> ko ba ga bane ba manhajin ahlus sunna bane ana taba mana ana taba gabanni eh? akan akan membari akan membari ko ba zige ba oh an taba sunnan manzon Allah ba ku yi zafi ba an taba Allah ayin Qur'ani ba ku yi zafi ba amma an taba wani dan siyasa kun ci kun yi zafi kun ce ba manhajin Ahlus Sunna bane haka suke yi ce awa kan minbari ana magana gabanni? oh amma za a zagi za a karanta ayin Qur'ani akan titi ba ruwanku za a karanta manzon Allah kasuwa ba ruwanku za a karanta manzon Allah a ma'aikata ba ruwanku za a karanta Allah a office ba ruwanku nan kan a nan kan masha Allah ba ruwanku kuma har ku iya buɗan baki ku ce ai wani ɗan tsanani ne mai kare sunan mazala shine ɗan tsanani mai kare wani ƙato shi kuma ba ɗan tsanani bane ba ko don miyarka ta yi ja ko baya daga cikin hikima inda ya kamata a kausasa mutum ya ƙi kausasawa baya daga cikin hikima wurin da ba a kausasawa ka kausasa duk wanda ya karanci usulubi na da'awa ya sani zuwa mu madina duk sai ya karanta da mu usulubin da'awa an karanta da mu akwai akwai wani topic da sunansa usulubin da'awa an karanta da mu ina ne kamata kai zafi ina ne bai kamata kai zafi ba ina ne kamata ka sassauta ina ne bai kamata ka sassauta ba daga cikin wanda ba a musu zafi shine wadda ba musulmi ba bai fanci addinin musulunci ba kana so ka jawo hankalinsa to irin wannan sai ka sosa kansa ka yi masa rarrashi ko kuma sabon musulunta ne to wannan tunda sabon musulunta ne bai fahimci addinin ba ba a kausasa masa dubi sabon manzon Allah sai da ma mai ruwaito hadisi sai da ba da uzuri ya ce na hannu ku da sa'ul ahad bil islam Ya ce Musa babin musulunta ne yan can kenan ce mu sababbin musulunta ne yace a lokacin zai muka ce wa manzon Allah iji Allah allana zata anwatin kama lahum zata anwat sai manzon Allah ce Allahu akbar Allahu akbar innaha as-sunnah kama qalat banu isra'ila li Musa iji Allah na ilahan kama lahum aliya qala innakum qaumun tajhalun zai ce Allahu akubar sai da ya kabar Allahu akubar ya ce abin da kuka faɗa dinnan shine banu Isra'ila suka ga ma Musa can su ma saka ma nema musu wani abun bauta uh, uh, wasu ka duba abu ne wanda ya shafi aqida amma manzo Allah bai kafurta su ba tare cewa maganan maganan kafurci ne malamai sun tabbatar duk wanda ya ce a saka masa bishiya a matsayin abun tabarruki ko abun bauta wannan kafiri ne amma manzo Allah saboda shi ma ya ba su uzuri ya san sababbin musulunta ne kawai sai ya kabara ce a'a bai tsananta musu ba to kaga sabon musulunta ba tsananta masa haka nan wanda yake so kuma ya musulunta rarrashin su ake wata rana wani ya zo wajen manzon Allah ya kausa sa manzon Allah manzon Allah bai kausa sa masa ba bai kausa sa masa ba yace ina Muhammadu ka san manzon Allah yana cikin sabon sa baka gane shi shi baya shiga irin na malamai yana muzuru haka shi ba ya gane shi ya zo ce ina muhammadu suka yi shuru ina muhammadu sai wani ya ce masa gashi nan sai ce kai ne muhammadu ya eh. yi tsakaninka da allah allah ne ya aiko ka ba za da kan shi ce ce masa iyi iyi allah ne aiko ne tsakaninka da allah sallan nan da kake ce ai allah ne ya ce ai sai wadanda ce masa iyi duk sai da ya irga masa abubuwan da musulunci din nan mazala da ya wani zafi bai kuma saboda ya san halin da yake ciki sai karshe ce to waɗannan abubuwa da kace Allah ya koka idan na su zai shiga musulunci zai shiga aljanna sai manzo Allah ya ce zaka shiga aljanna sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah me kake ganin da manzo Allah ya kausa sa masa dai shiga musuluncin to hakan nan wanda ba a musu kaushi ‘yan uwanmu na ƙauye, ba ƙauyen mutum in ya zo da haukansa da jaruntansa na ƙauye, to ka sai ka bi shi a hankali duk abin da ya faɗa kamar su kaushe. Wata rana wani balaraben ƙauye ya zo, sabai suna kallonsa sai ya zo farfajiyar masallaci kawai sai bula fitsari. sabai suka tada su kansa wu ya tsaya maza ce a kudakata kudakata kudakata kuda ba ruwanku da shi aka bar gama fitsarinsa tsaf a inda ake sallah sai maza Allah cewa ɗaya da cin sabon je ka ɗebo ruwa a bokati ka kawo da ya ɗebo aka kwara sai maza Allah ce masa bawan Allah ba a fitsari a masallaci ba a fitsari a masallaci nan. mutumin ya gama abubuwan da zai yi yau maza Allah tambayi sai ya tafi da ya koma garinsu sai ce ya Allah ka yi mun gafara ni da manzon Allah ma banda sahabbansa me yasa ce karawa sahabbai bayan ya tashi ma manzon Allah yayi comment yace kun ga tsakaninmu da wannan mutumi abinda kuka so ku min bacel din da kuka so ku yi mini shine kamar mutum ne dabbar sa ta gudu raƙumin sa ya gudu ko dokin sa ya gudu sai ya dauki kwano ko ƙwarya ya sa abinci yana kiranta a hankali ta zo ta karba su kuma yara da gani haka sai suka bi ta a guje suka bazama idan ta yi jeji wa zai kamo ta amma da an bashi a hankali fa sai kama abunsa manzala da hana su bai kama abunsa ba ya kama so kaga mutumin ƙauye ba a masa kaushi amma ɗan maraya mutumin birni sai kai masa amfani da language din da yake ji iskanci ne ya san komai kawai kajeranci ne ya san komai yawa in ta kama ku shiga tasha ne ku dan huta da shi ku shigo ya ku fito <laughs> ka san shiga ka san karatun tasha ai <laughs> kar mu cinye lokaci abubuwan da yawa malam mu je abubuwan da yawa abubuwan da yawa <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم آية تتدريد تسعين دبقوي الحج أشهر معلومات إيه جكا جكا إيه جكا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب شكبا ليس عليكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الله يقول ليس عليكم جناه أن تبتغوا fadalan min rabbikum fa iza afattum min arfatin fazkurullaha inda al haram fazkurullaha kama hadakum in wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin ad Allah ce babu laifi a gare ku ku musulmai ku muminai idan kun dawo daga arfa ku yi kasuwanci a eh ku yi kasuwanci fadalar shine kasuwanci kamar da malamai suka fassara babu laifi ku yi kasuwanci dalilin saukan wannan da akwai wani abin da laraba suke a zamanin jahiliya akwai wasu kasuwanni manya-manya sun kai kaman guda uku wadda akan haɗu a shekara a cashe kamar mu ce mata kasuwar duniya kowa ya kawo kayansa wani kuma kaɗayan kaɗe-kaɗe zai tafi wasu mawaƙa ne a zo wannan ya yi waƙa a yi masa naƙadi wannan ya yi waƙa a yi masa naƙadi kowa ya kawo kayansa dai kuma kasuwan ta kanci kamar wata uku wata hudu gwargwadon da suka ɗiba ma kansu da cikin wannan kasuwa akwai su kokas wadda tana hanyar yaman ne a wajen tsaif tana hanyar yaman su kokas akwai kuma suku mijinna mijanna akwai kuma suku zil majas waɗannan kasuwanni sanannu ne a zamanin jahiliya to idan sun zo aikinsu na jahiliya suna kyaman duk wanda ya je aikin hajji na jahiliya yana kyaman ya je wannan kasuwa don ya yi kasuwanci ko wani abu suna kyama ba sa so to da musulunci ya zo ya tabbatar da aikin hajji to nan ma sai suna kyaman yin kasuwanci har suna tambayar manzala me hukuncin yin kasuwanci a lokacin aikin hajji kaman ka tafi da kaya ko ka siyo sai Allah ya saukar da wani ayati laisa alaikum junahun ai babu laifi a kanku eh an tabta gu fadalan ne rabku kasuwanci ku ne falala daga wajen mahalicin ku Allah ubangijin ku an gane saboda a kawo da wancan kyaman da suke yi na zamanin jahiliya na rashin cin kasuwan su kokar da mijinna da kuma zilmajas an gane wannan don a kawo da wannan ah, ai hatta ma akan maganan sa'ayi ai abin da ya faru kenan wannan kyamar suke zamanin jahiliya shine Allah ya saukar da aya dan a kawar inda Allah yake cewa eh, inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara sha'air ربنا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أوه. الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم a zamanin jahiliya suna kyaman yin dawafi ko su ayi a safa da marwa ba sa so larabawa to da musulunci ma ya zo musulunci bayan ya wajabta aikin haji sai wannan kyaman ta sake tasowa har shine ma urwa yake tambayan goggonsa aisha cewa gashi Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw mara fala junaha alai an bihi ma kenan yanzu ba babu laifi kenan mutum bai dawafi ba ko tunda Allah ce fala junaha kenan mutum bai dawafi ba bai su ayi ba ba komai a kansa kenan ko tace masa ah haka kake fahimtar ayar a'a tace masa ga dalilin saukan wannan aya a wancan lokacin shawa suna jin kyaman yin sa'ayi a Saba da Marwa to shine a zamanin lokacin manzo Allah aka saukar masa da wannan aya dan a kawar da wannan kyama din amma yin sa ayi wajibi ne ba ma cin a wai babu laifi in mutum bai yi ba sa ayi wajibi ne ma a aikin haji ka kenan wala jina ba yana nufin eh, cewa ba wajibi ba ne wajibi ne an gane wannan sababi din saboda sau da yawan lokacin sababin aya yakan sa a fahimci ma'ananta amma kuma ba kowace aya ne ake samu mene sababinta ba an fahimci wannan tayyib don haka nan ma shine kaman kwatankwacin wancan laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tabtagu fadalan min rabbikum ku nemi fadala daga wajen ubangiji ne ku yi kasuwanci don a kau da wancan kyaman da suke yi na in sun yaje su na jahiliya ba wani harkan kasuwanci da mutum da yi to a musulunci ba haka yake a musulunci da kana da ka yi kasuwanci ka ɗauki kayan ka niki niki ka kai makka kana aikin hajinka ka sayar in ka gama kuma kai ma ka sayo kaya daga Najeriya daga can maka ka kawo Najeriya ko kai kasan kuwa duk babu laifi musulunci bai hana ba kamar ranar juma'a ne ai ran juma'a ma ba hana kasuwanci ba fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah duk inda kaje an ce wabtagu min fadlillah qur'ani yana nufin kasuwanci kasuwanci so saboda haka kenan babu laifi na'am Allah ya ce fazkurullaha indal mash'aril haram ku ambaci Allah shine wajen yin kabbarori da hailala da talbiya a mash'aril haram ina ne mash'aril haram mash'aril haram wani dutse ne a ƙarshen muzdalifa kafin ka shiga mina wanda ya ji aikin haji ya sani manzo Allah ya ya tsaya a wannan gurin yayi ta addu'a shine aka ce to duk sauran alazai duk wanda ya je wanda aikin haji in ya kwana a muzdalifa to kafin ya tafi mina ya tsaya a wannan dutsen ya yi ta hailala manzo Allah ya tsaya a wannan gurin sai da rana ta yi fatsi kamar za ta fita wuri ya yi fatsi kafin kafin rana ta fito shike sai tafi mina saboda kan nan mash'ar haram shine wannan dusa din an gane yana cikin abubuwa na sunna a aikin haji mutum ya je ya tsaya wurin ya ta addo ya ta zikiri faskurullaha ku ambaci Allah inda al-mash'ar al-haram a wannan dutse din an gane wannan dake yake ma karshen muzdalifa kafin ka shiga muna waskuruhu Allah ce ku ambaci Allah da dai talbiya din da hailala da takabiri kama hadakun kama yadda ya shirya da ku yadda za ku yi ko kuma kama yadda shirya da ku zuwa musulunci kama yadda sauran malamai wasu malamai suka fassara wa in kuntum min qablihi la min ad-dalil to min qablihi damiri nan dai koma waye wasu ce zai koma zuwa ga huda wasu ce zai koma zuwa ga qur'ani wasu ce zai koma zuwa ga manzon Allah ko da yake kun kasance gabanin zuwan musulunci ko gabanin a shiryar da ku kun kasance cikin batattu an gane haka wannan damiri din zai iya koma qur'ani zai iya koma musulunci zai iya koma manzon Allah zai iya koma menene shirya duk wanda ka dauka yayi daidai kamar yadda ya shiryar da ku kamar kun kasance kuna cikin bata gabanin ya shiryar da ku kun kasance kuna cikin bata gabanin zuwan musulunci kun kasance kuna cikin bata kafin qur'ani ya zo kun kasance kuna cikin bata kafin manzo Allah ya zo duk wanda ka dauka yayi miri ne min qabli an gane wannan tayyib aya ta 198 goben Allah ya kai mu za mu tashi ta 199 daidai wannan lokaci kuma mace gobe insha Allah za mu dakatar kuma muna gayyata yan uwa ranar asabar akwai sharan Eh, masallaci tare cin alhamdulillah wasu da mota sun je sun yi kokari yau sun ɗebe amma dai na san kafin ranar asabar din wani sharan da a sake tara tare cewa dai mun tura yan garun mu su yi mana gadi a wurin kasu su bari a saka to amma ka san yadda mutane suke wani lokacin za su gafala su je su zuba kuma ƙarin bayani kuma dole kamar yadda muke maimaita cewa insha Allah sallah dai bana karfe bakwai zami in ba yi ruwa ba in an yi ruwa kuma sai gobe dami an gane wannan wato ruwan ya kai har zuwa wajen azhar kenan bai dauke ba bismillah amin assalamu alaikum wannan wata bayar Allah ce ta aiko da na ɗari biyar a ba marayu Allah saka mata kan cewa Allah cikin addu'a idan kuma gidan mijinta uba shi wata Allah ya tabbata wata shi in koma gidan mijinta wato da sun rabu ne in koma alheri ne Allah sa ta koma in koma alheri bane Allah ya bata wanda ya fi shi

wannan idi wannan ah, idi sallah ta karamar sallah kenan ta karamar sallah yanka kaji wajibi ne yanka kaji ah. a ah. yara dai suna cewa sallan kaji amma ba wajibi ba ne ba wajauta mutum yin komai ba in ya samu ya sayi kaji in bai samu bai sayi nama an ba bai samu ba ma kawai ai miyan haka ba matsa karkaje kana karka karkaje kana roƙo don dai miyan ka ta yi zaƙi a dan waɗansu aka ga an jaji bila su ta yawo suna roƙo abinda ba kallafa maka ba kullum mutum ana so ya zama mai kamo mai wara'u mai kamewa abinda zai zama wajibi karka tilasta maka kanka kamar lahiya ne in baka da hali ba tilasta maka shi ba to shi ma dan abin da aka kyautata ma iyalanka in baka da shi ka hakura haka haka Allah ya ya kaddara haka nan yanka kaji ba wajibi bane ba abin da yake wajibi na'am wannan kuma yana cewa su dalibai ne daga jami'a dalibai ne daga jami'a eh eh. eh eh wai tun ɗan nasihohin da kai game da hoto ɗin nan tun nasiha da na kan game da hoto suka samu matsala a wajen ƴan uwansu suka samu ƴan matsala a wajen ƴan uwansu dalibai suka ɗauke su hoto dole ba suka ɗauke su hoto dole ba eh. ta hanyar izgili kenan ko koya ta tambaya to mai matsayin wannan ne da kwaso da ake wasu islam ba Eh? kunji kun ɗalibai ne daga atvu cewa tun muka yi maganan hoto akwai wasu ɗalibai suka ɗauke su hoto ma ba da su kamar da kyamara kenan ka ji walak an ɗauki mutum wato a bisa izgili to wannan abin da suke yi in dai izgili to hurci ne hurci ne izgili wa manzon Allah da shi ya hana da kuma izgili wa muminai da ba sa sanyi kafurci ne kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum wannan aya ta sauka ne akan masu izgili sabon manzo Allah musu izgili Allah ce a gaya musu shin wa Allah kuke yi wa izgili wa ayoyinsa kuke wa izgili wa manzon Allah kuke wa izgili kar ku kawo wani hanzari ka san wadancewa suke a ai dan wasa ne ai dan ba'a ne haka suke da mazala tan da suke faɗa kenan dan ba'a ne dan izgili ne mazala Allah ce la ta'tazuru no excuse ba wani excuse da ku kawo kad kafartun ku zama kafirai ba da imani kun ba da ku musulmi saboda izgili haka nan waɗanda suke yin wani aga musu tuba izgili ne wa manzon Allah izgili ne wa maganan manzon Allah izgili ne wa mumini kuma kafurci ne kaman kai ne ka ji aji wa'azi a kan gemu sai ka zo kana kama gemu tun kana ce a ah, ustazi kenan ustazi kenan an bar gemu to kafurci ne yawwa haka bin bin ba su ma ce izgili ma maganan manzala da wata sunna kafurci ne yawwa Allah sawwaka Allah sawwaka a wani kuma tambayar cewa mutum ne ya saki matarsa sau biyu kuma saki na biyun bata da dawo da ita ba ta gama yadda sai zai sake biyan sadaki sake dawo da ita ka daura aure da dawo kuma sai sake sakin ta ce wannan sakin za a riga shi ɗaya kuma na uku ne kahun mu zo nan tambayar nan da aka yi yanzu kun gane yana cikin karatun mu na farko ko bai ciki yana cikin wuraren da aka ce a sassauta ko a kausasa a kausasa me dai sa a kausasa saboda izgili ya shiga kuma ingilis zai izgilin zai kai zuwa gawa waye hana hoton su ɗaliban su ne to kaga izgilin wa manzon Allah yake yi wa wato barin tunasar da wasu ɗaliban da kila suka dade a karantar wannan wanda sun kai kamar shekara 20 lokacin dawa na daga Madina akwai wani bawan Allah da Allah ya jarrabe shi ba tare na ambaci sunansa ba wannan bawan Allah yakan zo gidana kuma malami ne za mu iya ce masa tabbas malami ne yakan zo mu ci abinci tare har ma yana da dan wani abun ɗauka an bashi to Allah sai ya jarrabe shi lokacin nayi maganan hoto cewon hoto haramun ne aske gemu in ya fito haramun ne Allah sai ratiyo kyamara kyamara ya zauna kan membari wannan masallacin so sun sani a aikace ya kuma aske sa ya fito da aska ma ya ce mai so ya aske masa gemu ya zo amma wallahi Allah ya jarrabe shi ya samu matsala ta kwakwalwa Allahi wallahi Allahi saurakan nan sun maganan manzo Allah ba a izgiri da ta ba wasa da kyamarin ya zo a rate har kan mimbarin shi ya ɗauka lokacin kaman ni ne eh to kaman ni ne na matsa ah, gaskiya ne gaskiya ne har yanzu wasu ba su yadda cewa maganar manzo Allah bane to amma na ce muku in ba maganar manzo Allah bane ai muna da malamai a Bauchi wani ya fito ya ce ba maganar manzo Allah bane ko kuma ya ce hadisin yana da rauni ya fito mana ai ma ana da su ba wanda ya isa sai dai kawai ce ya ɗauki ra'ayin wani malami ko ra'ayin kansa ya bar hadisi ɗin amma da zai ce ba hadisi ba yau da a ce ba hadisi bane ne da malaman garin bauchi kamar yadda suka yi mun ca a gidan sarki da sun mun ca yanzu akan maganan ciyarwa da maganan wadda ya ci ya sha da gangan da kuma maganan maganan ciyarwa da maganan meye ne maganan wanka da wankan janaba da sabulu kada ka so sun sani sun san hadisi ne manzo hadisan nan kuma sama da 20 sama da 20 akan matsala daya sama da 20 wanda hadisi da ta mutai kare ta ka huta amma manzo Allah ya hadisi sama da 20 duk ka zo kawai da ra'ayi ka ka kare ta su hmm? gaskiyar magana wanda yake izgili ana Allah yana jarabansa. in ba za ka yi abu baka ka ja baki ka shirkar ka izgili Allah ba san masu izgili Allah ba san mai izgili ba a saurara mai izgili nan wajen karantarwa ba a saurara mai izgili shi ma Allah ba ya saurara masu izgili ba ya saurara musu rakan nan nasiha nasiha Kar ka yadda kai izgili ma wani abin da manzo Allah ya faɗa kar ka yadda wannan nasiha ne in ka dauka amfani kin ka dauka kuma to kai ka sani yawwa bismillah mana ci gaba yawa tambaya din saki din hmm? saki kace mutum ne saki matarsa sau biyu bayan ta gama idda to amma maganar sakin ta sau biyu din nan shin a kalma ɗaya ne koko daban-daban gane saki sau biyu ba wato bayan ya sake ta eh kafin ta gama idda ya dawo da ita sannan ya sake sakinta to na gane biyu kenan yawa ya kuma sake aurenta da sadaki sai kuma ya sake ta ya kuma sake sakin ta uku kenan kace wannan tun da sake aure ne suke ɗaya ne ko kuma na uku a a a a ai ai ko ta auri wani ta dawo wurinka ko kai ma wata ka aura gabaninku wannan yana nan ya zama saki uku kawai hatta tankiha zaujan gaira sai ta auri wani namiji yawa yawa inda da sake ta saki daya baka dawo da ita ba ta je ta auri wani to ɗayan yana nan har yi zuwa mutuwa in ta dawo in ka sake neman ta in wancan ya sake ta ka sake neman ta kuka daura aure to in ka kara ya zama biyu in kuma da biyu ne kai mata ta je ta auri wani ta dawo ta saura daya in kana mata ɗaya shikenan ta haramta gare ka sai ta auri eh, ta auri wani ta halatta maka an gane wannan yawa kusan majoratin malamai haka yake in kana so ka je ka duba eh, hidatul mucai na ibnu eh, rushd ka je gani yana ciki na'am subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe amin amin